Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗin je ka kashe su ta hanya mai kyau. Ku ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Ku ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin tayi akan bar araha ko shakka babu. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke muku maraba da wani sabon shirin. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. 'yan makonnin da suka gabata shirin ya tattauna da dr lawa yaya habib na kwalejin kimiyya da fasaha na jihar kano akan shirin babban bankin najeriya na takaita tsabar kuɗin da ake kasuwanci da su a ƙasar a wancan lokacin ga kaɗan daga cikin abubuwan da ya faɗa a kan sabon shirin na babban banki nasarar aikin banki da ya zama ya gane. ƙasa gaba ɗaya ta harkar kuɗi wanda ba sai ka gan shi ba a yi a yinsa ta cinikayya da sadarwa da ga kuɗi ko ta ina ba tare da an ga kuɗin abin da ake kira cash ba wanda shi ake kira cashless policy a rage yawan kuɗi da ake ta'ammali da su a hannun jama'a na wanda za su dinga amfani da su ta kan harkar banki abu ne da ƙasashe waɗanda suka ci gaba suka fito da shi 'yan shekarun baya kuma suka samu nasara wanda ya taimaka musu su a wannan yanayi na cewa ya kawo wato abin da ake kira security of funds transfer wato akwai abin da ake kira tsaro na yadda harkar kuɗi suke tafiya ya rage yawan barayi ya rage yawan satar kuɗi ya rage abubuwa da yawa to amma nasararsu su a wannan ƙasashen da suka ci gaba akwai abin da ake kira optimal banking environment hmm. wato cikakken wato yanayi da banki da ƙasa ta shiga wanda kusan banki ya mamaye ko ina za a iya dukkan wata mu'amala da banki a loko da sako na ƙasar da kuma wato wurare da mutane suke mu'amala wannan nasarar ita ta sa ƙasashen da suka ci gaba wato industrial countries suka yi nasara wajen wannan To a ci gaba da tabbatar da cewa masu sauraronmu sun fahimtu, yau shirin ya sake gayyato masanin tattalin arziki wanda shi ma ana hadadar kasuwanci da shi wato malamin Shau aliyu ya ƙara faɗakar da mu wannan shirin takaita yin amfani da tsabar kuɗi da babban bankin najeriya ya fito da shi shin menene alfanu ko illarsa a wato shi a kuɗi a tun da aka fara mu'amala da takardun kuɗi to takardun kuɗi ba na mutum ba ne na tattalin arziki ne sannan kuma dole ne hukumomin da suke samar da kudaden nan su bi dokokin kudin da kuma ci gaban da kudin ya samu to takaita zirga-zirgar kuɗi ko abin da ake ce ma cashless mhm. a wato a takaita a zirga-zirga da su wato alfanunsu shine kuɗaɗen in suna yawan zirga-zirga suna lalacewa saboda kowane irin kuɗi aka kera shi akwai iya mutanen da ake tunanin ya kamata ya je wurinsu misali sai a ce takardar naira ɗari biyar takardar naira ɗari biyar ana tunanin akalla mutum dubu hudu ta tashi a hannun wannan ta je ta biya bukata a hannun wancan har ta je wurin mutum dubu hudu to zuwa wurin mutum dubu hudun nan za ka iska cewa za ta je wajen mai kazani za ta je wurin mai hankali za ta je wajen mahaukaci za ta faɗi ƙasa to waɗannan zirga-zirgar da take yi lokacin da aka ɗiban mata wato velocity ɗin da ya kamata kuɗin ta tafi sai ta lalace to idan ta lalace ta sake zama matsala ma tattalin arziki saboda shi kuɗi banda kuɗin da ake warewa wajen buga shi akwai kuma kudaden da ake warewa wajen eh, lalata shi tunda ba wani abu ne da zaka kwashe shi ka zubar a bola kai ka kona ba eh, wato mutilated currencies eh. to to kaga a kudin yinsa akwai lokacin yinsa a yi sa da kudi da yawa lokacin kuma da ya lalace a yi shi da kuɗi da yawa to kaga dole a kula da shi kuɗin shi shi kanshi mm-hmm. amma wurin kula da kuɗin banda hukumomin kuɗi to akwai kuma ɗabi'un mutane shi za aka samar da dokoki na zirga-zirgan kuɗin da kuma yanda in ya zo wajen ka abin da za ka yi da shi amma a zaci to kaga na ɗaya kenan na biyu kuma ana buƙatan wato duka kuɗin da aka yi da naira da kwandaloli su yi amfani. Mm. To in ka kula a cikin tattalin arzikin Najeriya naira ɗin kawai take amfani kwandalolin ba sa amfani a hannun mutane. Yawwa me yasa haka? Idan aka takaita eh abin da ya sa wato shine hakuwan farashi ya cinye su a wajen mu'amala. saboda ba canjin su ba ƙananan kuɗaɗen misali kana neman naira naira biyu to a ina zaka samu naira biyu a hannun wane tunda mutane a ɗabi'ance sun koma ba sa son waɗannan kwandalolin tunda ba su da wani valu ba su da wani mahimmanci a hannunsu to amma idan aka koma ana amfani da su eh, misali a point of sale pos machine wanda shine eh, dokokin takaita eh, zirga-zirgar kudin za ka iska cewa an kai kasuwanci na naira dubu ashirin da biyar da sule goma duka kudin sai ka biya ba za a cuce ka ba kai ma ba za ka cuci wanda ka siya ba amma in ka fito wajen inda ba amfani da waɗannan mashin za ka iske cewa idan kai kasuwancin to ko dai kai ga hakura da wasu kuɗi wanda yake naka a ko kuma shi wancan da kai kasuwanci shi kuma ya hakura ko kuma a tilasta maka wato ka yi wani abun da baka shirya ba da kuɗi to kaga alfanu na biyu kenan alfanu na uku kuma eh. shine duk inda aka taƙaita wannan zirga-zirgar kuɗi to kai kanka an samu maka da security na kuɗinka saboda inda za ka yi misali ka ɗauki kuɗi ka yawo da shi ya mm. faɗi ya zube to idan kana riƙe ne da kati wanda za ta yi ta banki ne ko ta wani abu da aka samar za ka iya cewa kudin ka na nan ko ya faɗi za ka iya komawa ka karɓi katin ka ci gaba da shi kaga kai ma an tsare ka haka kuma akwai alfanu wanda yake taimaka ma wato efficiency sauri na samun canji sauri na samun canji za ka yi cewa za a yi kasuwanci ko dan mai mashin ya ɗauki mutum da ya zo ya ce mishi naira ɗari da ashirin sai a nemi naira ɗari uku da tamanin a rasa sai an ta yawo ana neman canji to irin waɗannan abubuwan shi wani taƙaita zirga-zirga da kuɗin nan yana taimakon kuɗin sannan kuma gwamnati za ta ci. a muhimmanci na a tattalin arziki shine ita gwamnati za ta san yawan kuɗin da ake zirga-zirga da shi a kowane lokaci aka yi bukata a madadin in kuɗin na ta zirga-zirga saboda al'umma ta kashe kashi hudu ne akwai financial literate wato waɗanda suke da ilimi na kuɗi ɗin kanshi akwai kuma financial illiterate waɗanda ba su ma da ilimin kuɗin ba su ma san amfanin kuɗin ba kawai suna neman shi ne domin wata tunani nasu su kare sannan kuma akwai business literate wato wanda suke kasuwanci da kuɗin suka san amfanin shi waɗannan kuma su ne 'yan kasuwa waɗanda suke practical akwai kuma business illiterate wanda ba su ma san amfanin kuɗin ba in yanzu ka ba su miliyan goma to za su koma cikin gida ne su haƙa rami su ije miliyan goma nan saboda ba san abin da za su yi da shi ba to idan gwamnati ta kawo wannan tsari gwamnati za ta kiyaye kuɗinta sannan za ta san abin da ya kamata yawan kuɗin da ya kamata ta samar da yawan kuɗin da bai kamata ta samar ba lokaci lokaci sannan kuma zai taimaka ma eh, wato eh, su kansu bankuna waɗanda suke iya arar da kuɗi su da kuɗi za su zauna a cikin bankuna na wani lokaci madadin su ta zama a wajen tattalin arzikin eh, ƙasa. Eh to to Malam Shau duk kana na fahimta cewa duk waɗannan alfanu ne. amma kuma shin kasar yadda mutanen kasar kamar mutanen karkara ta ya wannan zai zama alfanu wurin su su da suke ba su san ma ba su san kati ba na kuɗi eh wato shi ne na karkata eh. maka mutanen wato kamar financial illiterate kenan eh, eh. waɗanda na ɗaya ma ba su da banki kuma banki ma ba su da shi eh to kuma ka san irin wannan shiri dole a ce akwai wasu tsare-tsare da aka yi da dokoki akwai su a nan a ƙasar da za su kare wannan gaskiya gaskiya ko da fara shirin akwai akwai akwai matsaloli da suka taso wanda ba ma mutanen karkara ne kawai za su suka zama matsala ba hadda hadda mutanen da ke cikin gari saboda in ka kula ai abu ne wanda aka tsawo da shi a manhaja ta kwamfuta wanda lokaci lokaci ana samun matsala sai ka je ka yi kasuwanci kai kanka da kake da ilimin ka mika katin ka a cire maka kuɗi su kuɗin ya shiga a wurin su amma kai bai fita wurinka ba su kuma ba su gani ba to ana samun irin waɗannan to amma shi a matsalan a dokokin da ya kamata mm. gwamnati ne ya kamata ta kalli waɗannan kashe-kaso na mutane na ɗaya kenan sannan kuma a samar da muhallin da za a irin waɗannan amma duk abin da ke faruwa a duniya musamman ku a nan amurka ai kun fi kowa cin moriyan wannan tsari na cashless tunda duka abubuwan da ake yi ko kasuwa za ka shiga za ka tafi da katin ka ne credit card ka je kai kasuwancin ka ka tafi daga karkara ma za ka zo birni ka yi ka koma saboda ilimi to amma a cikin mu akwai matsaloli amma wannan matsalolin wato ba shi zai hana babban banki ya fito da tsare-tsaren ba saboda tsare-tsaren wasu abubuwa ne waɗanda suka shafi waɗanda suke mu'amala da banki tukuna to tunda suna mu'amala da banki eh. dole ka je ka yi kasuwancinka a banki Jama'a anan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu mu ci gaba da fatan za ku kasance da mu. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman bakonmu na yau Malam Ishau Aliyu da Solomon Abu da Chubahiro Diodone da suka taimaka da sauti. Ni Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma